Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ba a gina su kauna kawai don wani abin duniya. Shi sa duk kaunar da aka gina ta ba don Allah ba. To da ƙarshe wannan masu kaunar juna sai kaga sun yi rigima ko ta ɓace musu. Bari mana misali da wani abu da kowa ya sani. Ka kalli 'yan siyasa. Yanzu kuna siyasa da mutum. In ka zo kana zagin ɗan opposition sai ringa zuga ka yana ba kuɗi haka ne ko ba haka ba shi yasa duk wani mutumin da yake siyasa za a iya zaginsa ta uwa ta uba saboda shi ma yana goyon bayan a zagi wani ta uwa ta uba yana goyon baya amma da zaka zo ka ringa kare mutuncin waɗansu ka hana a zage su kai ma Allah ba zai bari a zage ka ba shi sa kana bin social media sai rigima ake ai wani mawaki yayi zage zage to zage-zage ai ba ya fara ba dala ya fara duk lokacin da aka ce ba manya a gari to al'umma ta riga ta lalace yanzu ka yi tunanin cewa gidanku da kuka taso da ba mahaifinka ko wansa ko kaninsa yaya za ku taso yaya za ku taso in ka rayu da mahaifinka ka tuna yadda kake jin tsoronsa yadda ba ka yadda kai abun ba daidai ba saboda shi har ka zo ka fahimci ubangiji subhanahu wataala alaka koma tsoron Allah haka ne ko ba haka ba to amma mu a Najeriya ko a arewa ba babba kowa za a zaga shi wannan mawaƙin da suke complain a kansa kowa zai zaga malam duk mutumin da ya zo ya muku governor ko kana son ko ba ka son sa babba ne a garinku za a raga masa a wani za a raga muku a wani gurin danshi shi manyan mu shugabannin mu yadda muke da su mu ne mutuncin su su kuma su ne mutuncin mu wannan shine ƙa'ida kai ɗin ba za ka yi daraja ba in babu shugabanninka su shugabanninka ba za su yi daraja ba in babu kai haka ne ko ba haka ba to kun zo kun zage shugabannin manzala sai salama ya ba mu ƙa'ida ya ce baya tare da mu wanda bai san girman manya ba sannan baya tare da mu wanda baya tausaya wa ƙanana ashe yadda ake rayuwar shine manya su tausaya wa ƙanana ƙanana su girmama manya laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina baya tare da mu wanda baya tausaya wa ƙananan mu ko bai san haƙƙi na girman manyan cikin mu ba yanzu tun da aka dawo demokratiya 1999 waɗannan dai gwamnonin da ya gama zagewa su ne dai mu su muka bayan su ba wasu amma lokacin da yake zagin wani na ce mai duna duk sauran daɗi suke ji lokacin da ya zo yana ce wani tsula kowa daɗi yake ji yanzu kuma ya zo ya samu hankaka kuma dukkan duk lokacin da ake wani wani yana nan yana jin daɗi amma ta da za gane abin shakiyanci ne da ya tashi zai waka garinsu duk 'yan garinsu sai da ya kirgo su a matsayin mutanen kirki dukansu in baka taba jin ta ka je ka ji wakar jahata duk wani ɗan garinsu sai da ya kirga shi a matsayin mutumin kirki mu kuma na hamu da ya zo yana cin arziki ya samu arzikin mu kuma duk ya tsine musu albarka mu kuma saboda shashanci mun yadda saboda ina ra'ayin gwamnan farko ko ina ra'ayin gwamna na biyu ko ina ra'ayin gwamna na uku duk wanda za a zaga a zaga to wataran kan malamin ku zai dira sai zamu malamin ku duka ya zage su ha yadda jami'in suke daban-daban ai haka malaman na kuma suka fito daga gida daban-daban wani ya fito daga izala wani daga kadiriya wani daga tijjaniya wani daga salafiya wani daga ba ruwanmu mu dan ba ruwan mu ne kamar yadda ya zazzage waɗancan kuma sai zage shi sa barin ga muku duk yaran da yake so ya ci gaba rayuwarsa kar ya zagi babba duk sabanin ra'ayin da ke tsakaninka da babba duk yadda ka san kana sabani kai ko a fagen addini ko a fagen addini ka ga wani ya zo yana magana akan wani malami ya ce mai alkabba ba guga mai kwalakwalan ido wannan ba daidai ba ne ka zalunce shi abin da za ka yi magana abu kaza da ya ce addini ne ba addini ba ne saboda aya kaza saboda hadisi kaza in ka ce mai kwalakwalan ido shi yi wa kansu ko kai ko Allah ne masa to yanzu Allah bai iya halitta ba kenan in ka ce mai kaza da kaza ka kalli gangar jikinsa ka aibata shi ai ba shi yi wa kansa ba duk wanda ya gan shi dogo Allah ne shi dogo duk wanda ya gan shi gajere Allah ne duk wanda ya gan shi fari Allah ne shi duk wanda ya gan shi baki Allah ne haka Allah ya ga dama yi shi da kansa yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min min min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa Allah ne yake halitta da ya zama ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak a inda kadai babba zai faɗa ka faɗa shine in yi wa Allah ƙarya yau manzan Allah ƙarya dan yayi wa wanda suka yi sama da shi ƙarya dole kai ba na ƙasa da shi ka ce ba daidai faɗa ba amma zagi da cin mutunci ba al'ummar da za ta ci gaba wajen cin mutunci da zagin shugabanninta amma yanzu mu a Kano wannan ita ce kamar tarbiyyar da ake so a gadan mana kana saba mutum ra'ayi wai sai zage ka ba zai kalli shekarunka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud wanda hadisi ne Hassan cewa girmama mutane uku girmama Allah ne girmama mutane uku girmama Allah ne mutum na farko shine shugaba adali mutum na biyu shine mutumin da ya furfura a musulunci an ya taso a musulunci ya yi furfura kamar ni dinnan kaga idin na yi furfura misali muna gane zuwa sama da ni duk wanda ya furfura a musulunci girmama shi girmama Allah ne muna gane ko da wannan yattawar wadda kake gani kana rena ta to har da ita a ciki ai nayi furfura a musulunci ko ba haka ba balle ka samu dattijai yan shekara hamsin sittin saba'in tamanin sannan kuma da girmama wanda yake mahaddacin alkur'ani amma yanzu mu a kano so ake a sunnanta mana a zagi kowa so ake a sunnanta mana a zagi kowa wallahi ba al'ummar da za ta ci gaba sai al'ummar ta zo tana girmama manyan cikinta shi ba babba ba wai ana girmama shi bane dan bai da laifi ka ga mun waye bai da laifi waye ka sani dan shi babba ne bai da laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai shine yace nabiyun karimun ma asaqattu rabbahu annabi ne mai girma da bai taba saba ubangijinsa ba amma ba cewa sa adamu rabbahu fagawa ba muna gane ha annabi sai salama ne shine bai laifi ba amma duk wani babba da ka sani yana da laifi babba ba wai ana girmama shi bane dan bai da laifi muna gane ha a'a ana girmama shi ne dan babba ne shi kuma daidansa tafi kuskurensa yawa to da haka wannan kisin da na bamu misali dama an gina shi ne akan neman duniya idan duniyar ta zo za ta wargaje ko kuma abin da nake samu a gurin wani babu to sai kuma in koma zage shi san koma zage shi dan haka ga shugabanninmu nasihar da zamu musu shine in dai shugaba yana so mutuncin sa ya tsira ya daina yadda wanda yake tare da shi yana zagin wani wannan shine magani kawai ni ina jam'iyyar abga kan na yadda wani ya zo ya zagi shugaba a pdp ko apc ko nnpp ko ma ina ne kai kana apc kar ka ɗaure wani gindi ya zagi 'yan cikin waɗannan in muka rufa wa kanmu asiri da wannan to sai allah ya rufa mana amma ya za a yi a zo ana zagin wani kana murna ka ɗauka wannan wanda ya yi zagin kai ba zai zage ka ba sai ya zage ka sai ya zage ka to da ka ba tarbiyya ba ce ta daidai Lallai mu ringa girmama manya duk babba na mulki duk babba na dukiya duk babba na ilimi duk babba na shekaru duk babba na wani abu da ka sani mai amfani to lallai ya zama yana da kima yana da daraja a cikin mu ya zama muna sansa muna girmama shi wannan shine abin da addini yake so amma addini bai taɓa promoting a ringa zagin mutane ba bai taɓa yi ba bai taɓa ringa promoting ya ringa umarni a ringa zagin mutane ba kuma wallahi wannan ka'ida ce in dai mutum yana karkashin ka za ka ringa bari yana zagin wani ka jira ranar da zai juyo kai ba ya zage ka ka jira ranar da ka gani sai Allah ya canje da ya zo ya zage ka ranar da zagin zai ma ciwo sannan abu na ƙarshe da ya kamata mu kula da shi shine kai kuma da kake yin zagi ka'idar rayuwa ce abin da kai shi za a yi ma aljaza'u min jinsil amal ka zagiwa ne a lokacin da yake shekara 60 ka zagiwa ne yana shekara 65 ka zagiwa ne yana shekara 70 ka zagiwa ne yana shekara 80 to ka jira taka 60 din da 70 din da 80 din ka gani abinda kai wa na sama da kai kai ma shi na ƙasa da kai za su yi ma shi na ƙasa da kai za su yi ma